Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama ma Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar tara ga watan Fabrairu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. ta tazara wakilin amurka na musamman a koriya ta arewa ya ce an samu nasara a tattaunawa da koriya ta arewa akan shirya taron koli na biyu tsakanin shugabannin kasashen biyu sannan sarkin thailand ya yi fatali da batun tsayawan 'yar uwarsa babba wato a matsayin 'yar takarar firaministan kasar kana an ayyana dokar ta baci a kasar saliyo saboda yawan yi wa mata fyaɗe da kuma cin zarafin jima'i da yadda bai kasar kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar tsaron ƙasar Najeriya ta gargaɗi masu yunkurin da fitina a babban zaɓe mai zuwa da za a yi a ƙasar. Sannan za ku ji cewa 'yan jam'iyyar SDP da ke jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya suna cece ku ce sakamakon wasu kushoshin jam'iyyar da suka goyi bayan shugaba Muhammadu Buhari a zaɓe mai zuwa. Bayan nan za ku ji cewa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta jajanta wa dubban 'yan gudun hijira a sansanin Mangunu da ke jihar Borno waɗanda gobara ta yi wa ta'adi a ranar Larabar da ta gabata. Ibrahim ka Almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. wakilin amurka na musamman a kuriya ta arewa steven began ya ce an samu nasarar tattaunawa da kuriya ta arewa da aka yi a jiya juma'a a pyongyang akan shirya taron koli na biyu tsakanin shugabannin kasashen guda biyu a ranakun 27 da kuma 28 na wannan watan fabrairu ya ce ba san inda za a gudanar da taron ba amma dai muna cikin tattaunawa da kuriya ta arewa kuma an samu nasara a tattaunawar in inji began yayin da yake ganawa da ministan harkokin wajen kuriya koriya ta kudu kan hwanyam a yau asabar a birnin seoul shugaban amurka donald trump da ya sanar ta shafinsa na twitter tun da fari cewa gana wasa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un za a gudanar ne a hanoi babban birnin kasar vietnam began ya ce shugaban kasa na zuba ido ga mataki na gaba akan ganawar ya ce akwai babban aiki sosai da za su yi da koriya ta arewa daga yanzu zuwa lokacin ganawar ya ce amma yana kyauta zaton da zarar bangarorin biyu sun himmatu akan wannan batu to za a ciwo gagarumar nasara. sarkin thailand ya yi fatali da batun 'yar uwarsa wato ta zama babban 'yar takarar minister a kasar a jiya juma'a ne jam'iyyar thai raksa chat ta sanar cewa gimbiya obon ratana mai shekaru 67 a duniya 'yar takarar minister a zaben kasar na ranar 24 ga watan maris makomar siyasar gimbiyar ta fuskanci matsala ne lokacin da kanin ta sarkin kasar ya fitar da wata takaitaccen sanarwa yana mai cewa takarar da 'yar uwarsa za ta yi bai dace ba kuma ya saba wa gargajiya da al'adun kasar jam'iyyar tayin raksa chat ta fitar da wata sanarwa a yau asabar tana faɗin cewa ta amince da umarni daga masarautar plankton kapan babban malami ne na kimiyyar siyasa a jami'ar chulalongkorn wanda ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa rashin amincewar sarkin ga takarar 'yan uwarsa ya ɓata batun shigarta takarar jam'iyyar tyrexa chat ta faɗa a yau asabar cewa tana mutunta gargajiya da kuma al'adun masarautar ƙasar. anthony janar mai riko a nan amurka matthew whitaker ya faɗa wa 'yan majalisu cewa babu inda ya taɓa yin katsalanda a aiki na bincike na musamman a kan rasha yayin da democrat mai rinjaye a majalisar wakilai ta ƙara ƙaimi wurin binciken trump democrat wanda a cikin wannan lokaci ta kwaje karfin kwamitin shari'a na majalisar sun yi ta cin karo a lokacin sauraron wutuka wanda yake gab da kammala aikinsa a jiya juma'a tana yiwuwa sauraren na jiya shi kadai ne damar da 'yan majalisar za su samu damar tambayan witika wanda ake masa kallon na hannun damar trump yayin da yake rikon kwariya a matsayin anthony janar kasar sai dai ana sa ran william barr zai bayyana a majalisar dattawa domin kada kuri'a a kansa ya zama sabon anthony janar amurka Whitaker ya faɗa wa 'yan majalisa cewa bai taɓa magana da Trump a kan binciken Rasha ba. Haka zalika bai taɓa bayyana ra'ayinsa ga wani jami'in fadar White House a kan binciken kafin ya shugabanci sashen shari'ar ƙasar Amurka. Ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban saliyo ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar saboda yawan yawa mata fyaɗe da kuma cin zarafin jima'i da ya dabaibaye ƙasar julius biyo ya ce duk wanda aka same shi da laifin lalata da ƙananan yara za a yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a shekarar da ta gabata an samu labarin aikata laifukan fyaɗe da cin zarafin jinsi dubu takwas a ƙasar saliyo lamarin da ya hada da ƙananan yara ainihin adadin aikata laifukan da ya haura abinda aka tattara amma tattaunawa a kan batun laifuka da suka shafi cin zarafin jima'i tamkar wani babban abin ƙi ne a cikin ƙasar da ke afirka ta yamma da yake ayyana dokar ta ɓace shugaba biyu ya ce a matsayinmu na 'yan ƙasa ya kamata mu tashi haikan mu magance wannan mummunar ɗabi'ar ya ce asibitocin gwamnati za su rika ba da kulawar lafiya ga waɗanda wannan abin ya shafe su a kyauta gwamnatin shugaban trump ta ce ba za ta iya cimma lokaci da aka ɗebar mata na faɗa wa majalisun tarayya ko za ta kakaba takunkumi akan duk wanda aka same shi da shirya kisar ɗan jaridar saudi arabia jamal kashugi. majalisar dattawa ta baiwa shugaba donald trump zuwa yammacin jiya juma'a takwas ga watan fabrairu ta tabbatar da wanda ya shirya kisar kashugi wanda wasu 'yan saudi arabia suka aikata ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul a watan oktoba da ya gabata shugabannin majalisun amurka su ne suka ba da umarnin fitar da rahoto a cikin watan oktoba kana suka baiwa gwamnati kwanaki 120 ta kammala aiki a kai wani babban jami'in gwamnati ya faɗa a jiya juma'a cewa shugaban ƙasa na da hurumin ya ƙi aiki da buƙatar kwamitin majalisun ƙasar idan har hakan ya dace labaran duniya kenan aka saurara da kadar sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Rundunar tsaron ƙasar Najeriya ta gargaɗi masu yunkurin tada fitina a babban zaɓe mai zuwa wanda za a yi a ƙasar. Sakamakon samun bayanan sirri da ke nuna cewa wasu mutane na tsara yadda za su yi maguɗi da tashi-tashin hankula a babban zaɓen da za a yi nan da mako mai zuwa. Wakilin Murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aika mana da rahoton. There is credible intelligence report that some people are planning to scuttle free and fair election. Kakakin hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim, ke jawabi a taron manema labarai inda ke cewar sun sami bayanan sirri da ke nuna cewar wasu mutane na tsara yadda za su yi kafar ungulu ga babban zaben Najeriya da za a gudanar a mako mai zuwa. Ya ce rundunar tsaron Najeriya na gargadi ga waɗannan marasa kishin ƙasa da su yi wa kansu kiyamun laili domin muddin suka damke duk wani mai irin wannan gigiwa ya Allah tsohon babban soja ne ko wani hamshakin mai fada a ji kai koma dai wane ne to tabbaci hakika zai yaba wa aya zaki general john agim ya ce wannan gargadi ya zama wajibi duba da yadda wasu 'yan tsiraru da fandararrun wasu 'yan kungiyoyi ke barazanar hana gudanar da babban zaben a wasu yankunan najeriya ya ce babu wani ko wasu da suka isa su hana wasu kada ƙuri'arsu kuma sojojin najeriya za su taimakawa sauran jami'an tsaro don tabbatar da ba wani ɗan ƙasa da aka danne wa haƙƙinsa na zaɓar abin da yake so ko a farkon wannan mako ma dai sai da babban hafsan sojan najeriya general tukur buratai ya yi irin wannan gargaɗi inda ya ce su ma sun gano wani shiri na kawo cikas a babban zaben na ƙasa baki ɗaya. Na tambayi jagoran cibiyar raya demokradiyya da ci gaba a Najeriya, Dr. Kole Tima. ko me yake fahimta da irin wannan gargaɗi daga hedikwatar tsaron Najeriya da kuma hedikwatar sojan Najeriya. A kowane lokaci sojoji dama su ne suke tsaron ƙasar nan idan suka fito suka ce cewa ga abubuwan da ake kullawa da sauransu dole wannan abin ya ba da tsaro. Kuma da yake wannan maganan kuma ya taso bayan da shi gwamnan kaduna ya fito ya magana cewa duk wani kasan da ya shigo ya yi ko ni abu a kasan nan ba za a koma lafiya da sauransu ba haka to yana kawo a kasa dai dardar haka sojoji su ne aka tsora musu alhakin tabbatar da tsaro misali kamar idan har sojin suka ba irin wannan tabbacin cewar za su sa kafar wando daya da masu irin wannan halin kana ga wannan ba zai kara karfafa mutane su ga cewar ba kuma inda kamar an riga an ba da misali cewa ga gagarurruka gagarurrukan da ake da sauransu to wannan zai ba da karfin zuciya cewa wake za su to amma da aka zo aka ce ko ina da an ce wai su sassan kasa kasa ba fita ba fito an fada cewa ga wajen da ake wannan ake shirye-shiryen nan ba to shi yasa nake ga cewa wanda suke da niyyar fitowa din ila za su ji tsoro tun da yake ba gaya musu ko ina ne ake wannan shirin ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. 'Yan jam'iyyar SDP wato Social Democratic Party da ke jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya suna cece kuce sakamakon wasu usoshin jam'iyyar da ke cikin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya da suka bayyana janyewarsu daga takarar shugaban kasa tare da marawa ɗan takarar jam'iyyar APC da ke mulki a yanzu shugaba Muhammadu Buhari. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da ƙarin bayani. a ƙarshen makon nan ne ma dai shugaban jam'iyyar ta sdp da ke ma cikin manyan jam'iyyun adawa a najeriya suka bayyana janyewar jam'iyyar daga takarar shugaban kasa tare da mara dan takarar jam'iyyar apc da ke mulki a najeriya muhammadu buhari to sai dai kuma wannan mataki da shugabannin jam'iyyar suka ɗauka, tuni ya soma samun martani daga rassan jam'iyyar da jihohi to wai ko me yasa rassan na jihohi suka raba gari da wannan mataki da uwar jam'iyyar ta dauka mr john kemova da ke zama shugaban jam'iyyar sdp a jihar adamawa ya ko bayyana dalilansu na raba garin uwar jam'iyya wadda take taraya an samu zama akan cewa yarjejjen ta taso za a yi wa janar muhammadu buhari a jam'iyyar apc wannan maganar ita adamawa jiha ce wadda ɗaya cikin jihohi 36 a najeriya amma kowace jiha tana da mazaunarta daban tana da tafiyar ta daban yana da yanayin ta daban tana da al'ummar ta daban siyasar ta kuma daban wannan zama da aka yi bamu ciki amma abin faɗin shi anan shine mu yi buhari sauran kuma ba. kuna nufin za ku yi sac sdp daga sama har kasa sac za mu yi sdp daga sama har kasa a tuna muna maganar tana gaban kuliya yau idan kotu ta ce akan cewa jeri gana ko duk shinkam national za ta bar ɗanta kenan dumuninta ta zumar da ita da ruwan wanka. to wai koshin ina ma gaskiyar cewa sdp ta kula auren zobe da wata jam'iyya a jihar adamawa haila yau dai ga shugaban jam'iyyar. moda za ta haɗe randa. sdp za ta yi wata jam'iyya kamar da ita ma take so a mata. To ai mu ɗin ba za mu tashi muna wa mutane zagor kasa ta banza wadda ba ta ɗorewa ba. saboda abin da aka yi din nan ba ta daurewa a kuloyomi magana kamar hura iska ce ga bullambullo kana hurawa in ka fuska ta kaɗan shi kenan ta bashi na gaske kan cewa akwai alaƙa tsakanin ku da pdp babu ta ko kaɗan babu ta ko kaɗan kawai dai kasuwa ce ake ci ita mumbai adamawa kasuwa ce dole ne da abokin gaba da masoyinka da makiyaya za ka ci kaso da ita amma zance a jam'iyyance muna da wata kanwanya da wani jam'iyya faufau ba gaskiya ba ne. Wannan mako na zuwa ne yayin da ko ake ci gaba da cece ku ce a jam'iyyar inda shugaban jam'iyyar na ƙasa chief olufalaye ke musanta batun cewa ya sauka daga shugabancin jam'iyyar tare kuma da adabo da siyasa ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz Majalisar Ɗinkin Duniya ta jajantawa dukkan 'yan gudun hijira da dukkan 'yan gudun hijira a sansanin Mangunu da ke jihar Borno waɗanda gobara ta yi wa ta'adi a ranar larabar da ta gabata. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aika mana da ƙarin bayani. hukumar majalisar ɗinkin duniya ta janta wasu dubban 'yan gudun hijira da yanzu hakan ke samun mafaka a garin manguno da kuma gobara yawa ta adin gaske a ranar laraban da ta gabata mafi yawan waɗannan 'yan gudun jirage da aka ce adadin su ya sama dubu bakwai sun fito ne daga garuruwan baga da kukawa da kuma wasu garuruwa da ke iyaka da yankin tafkin chadi da kuma yanzu ke samun mafaka a filin kwallo da ake kira stadium da ke cikin garin manguno wata sanarwa da ke dauke da sa hannun shugaban majalisar ɗinkin duniya na najeriya mr edward kalun na nuni da cewa har-harin da 'yan bindiga kan kai kan waɗannan mutanen ne a garin baga ya sa su ficewa daga garuruwansu da kuma suka zo don samun mafaka a wannan gari na manguno da mafi yawan yanzu hakan suka yi rumfunan zana don samun inda za su shiga su kwanta sanarwar ya kara da cewa wannan gobara dai ta kona kusan dukkanin kayayyakin waɗannan mutane da kayan abinci da ke wannan sansani yayin da ya daɗa jefa mata da ƙananan yara da daman gaske cikin wani halin kakani kayi don haka muna mika mu ga iyalan waɗannan mutanen da suka rasa rayukansu a cewar mr edward carlon ya ce mafi yawan waɗannan 'yan gudun hijira sun fice ne tun a watan disamban 2018 saka sakamakon irin wannan garuwan hare-hare da ya bindiga kan kai kan mutane ya ce wannan gobara da ya sanadiyar kona rumfuna fiye da ɗari tara da kuma wasu da suka rasa rayukansu guda uku wadda biyu daga ciki kananan yara ne da kuma wata babbar mace guda haka ita ma gwamnatin tarayya ta miƙa sakon jaji ga waɗannan mutane da wannan ibtila'i ya shafa a wata sanarwa da jami'in hudu da jama'a na hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa malam sani datti ya aiki wa manema labarai ya ce wannan gobaran ya aku ne da rana a garin na manguno yayin da wata mata ke dafa abinci yayin da kuma mutane dubu bakwai da takwas da talatin da tara wannan gobara ta shafa da kuma kona irin waɗannan rumbuna 933 alhaji sani datti ya ce hukumar yanzu haka tana nan tana shirin kai ɗauki ma waɗannan mutane wanda tuni ma suka aike su don samar da taimakon gaggawa wanda kuwa watan janairun wannan shekara sai da gwamnan jihar borno na kashi shatima ya ziyarci garin na manguno na jajanta mutanen da waɗannan ibtila'i ya shafa da kuma suka fice daga wasu garuruwan da ke arewacin borno da ma bangaren yankin tafkin chadi zuwa garin na manguno wannan lamari dai na hare-haren yan bindiga na daɗa jefa al'umman jihohin borno musamman ma shiyar arewa musu gabacin najeriya cikin wani halin da kayi na rashin tabbas ɗin su sakamakon sa sake kwace garuruwa da yan kungiyar boko haram din ke yi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu masu sauraro kuna tare ne da nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon ya ce karfe goma da minti goma sha takwas na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Suleiman Sani daga Kano da sauran masu sauraron mu da dama da ke son jin tarihin matar nan da ta ƙirƙiro haɗakar ƙungiyar matar musulmi ta Najeriya a turance Federation of Muslim Women Association of Nigeria. Fon Wan a takaice marigaya Aisha Lemu wadda Allah ya yi warsuwa ranar biyar ga watan Janairu Amina tana 'yar shekaru 79 da haihuwa. Idan masu tambayar na saurare ga ƙarshen ansar ku da wakilin muryar Amurka Amina Mustapha Nasiru Batsari ya samo daga wani ɗan marigaya Aishar mai suna Nuruddin lemu. wanda zai ci gaba da bayani kan ɗimbin littattafan da ta rubuta waɗanda aka fassara cikin harsuna da dama. Akwai lokacin da na je an yi inviting ɗina eh, Sri Lanka in ba da lecture wani ya nuna man ga littafanta guda uku sun hala ne sunan yaren akwai wanda aka fassara cikin Hausa ta rubuta akan addini kan aure akwai ideal muslim husband ta ce ta ga littafai da yawa akan yadda mata za su zama mata na kirki mace ta zama mace na kirki zuwa mijinta amma ta bata ga an rubuta wani littafi yadda namiji zai zama namiji musulmi na kirki zuwa matansa ba so ta fara rubuta wannan aka ce aya ah, kika rubuta kawai ya maza za ta ce to bari za ta kara a sa da so aka yi ideal muslim husband aka zo kuma ideal muslim wife ta rubuta on comparative religion yani tsakanin islam da christianity addinin musulunci da addinin krista ah, ina suka yadda da me suka yadda ina kuma suka bambanta abinda ni na ga alhamdulillah game da karatun addini ya amfane ni a wurinta sosai don ta yi girma a cikin addinin krista ta shiga su buddhist ta shiga su hindu da wannan da wancan ta do musulunci idan dai ka tambaye ta wani abu kuma gaskiya zuciyanta bata ji daɗin abun ba to gaskiya za ta ta nema ko ka ce a ga abin da addinin musulunci ya faɗa eh, in ta ga kai bari a ƙara bincikawa a gaskiya sai da hujja eh, in kuma ka ce ai malikiya ne eh to akwai wani mazhab da ta ce wani abu daban a duba ka san yadda ake cewa da jama'a na canzawa kamata ya yi ma akwai irin fatowin da malamai ke bayarwa da ya kamata ya canza ya zama wanda zai dace ma al'umma ma makasid da kuma eh, manufan eh, shari'a wani lokaci da dai ta ga fatawa kaman kai wannan fatawan anya na garin nan ne Um, ai bai dace a irin situation ko halin da ake ciki ba a duba akwai wani malamin da ya gane irin halin da mu muke ciki da kuma ya ba da faton da ya fi dace ma jama'anmu um, so na san na girma in ji suna gaddama da sheik uh, kan wani topic ne wani maudu'in fik ne ko uh, abin nan ne uh, a'a bata gane me yasa aka fassara ayan nan a yadda aka yi ko me sa aka ce ai hadithin shine hujjan wannan hadithin can kuma da hadithin can kuma da ta ce wani abu daban fa so alhamdulillahi mun yi girma muna jin yadda dai ana so mu na kasha ana dan me za ku yi tunawa mun san dai mahaifiya dole a yi tuna da ita akan fannoni da dama ita ne ta rene ka ta haife ka da saura amma a zamantakewa menene ba za ku taɓa manta da shi ba rabuwa ku da ita daya sai in ce ban san da zan faɗa abin da hausa ba simplicity sauƙin kai ba za ka ji wai ta yi hushi ta fara kowa ba so sauƙin kai in ka yi hushi sai ta ce ka bari a yi abin anjima ita ma kuma alhamdulillah allah ya bata eh, haƙuri sosai simplicity kuma ta ta haɗuwa da mutane ta iya da jama'a yawa daga ingila take na aka haihe amma abincinmu na nan Najeriya shi ake ci a gida. Eh yau da wata rana can sai a ci spaghetti ko wani abincin da ita ma dai kwana biyu bata ci ba to bari a hada abin nan in ba haka ba da tuwo da miyan wake irin namu na nufawa na aleho ne na kuka ne na kubewa duk ba abin da bata ci masa ne ko sai me in ma ta zo sa kaya kayan mu irin na nan Najeriya musamman na arewa Eh, na sha ganin ta da wannan kayan yawa har abun ya zo irin abun da take sawa kenan in suka hadu da su matan form za su camping secondary school a ce a ki je ki tsaya hotel a. ina su yan uwan take nan su ita ma za su yi camping ne a cikin hostel ne na secondary school uh, alhamdulillah ba kuma matsala a ba zan iya cin wannan ba ba zan iya cin abin nan alele ba ba zan iya cin um, amala ba alhamdulillah amma kana magana da hausa da nufanci ko ko sai turanci nufanci gaisuwa nan ta alhamdulillah ta haddace nan ah. hausa Uh, hadde masu irin ma'aikatan gida ko 'yan laborori ko wanda dai ba su za ta iya za su iya magana amma in abin zai shiga nesa sosai sai ta nema wanda zai taimake da fasara so simplicity kuma the other wani abu kuma da gaskiya na ga alhamdulillah Allah ya taimake da shi shine rahma taimakon mutane tana da tausayi da taimako alhamdulillah alhamdulillah Allah ya taimake ta da wannan alhamdulillah kuma shek ya bata goyon baya sosai matsalan marayu ne ta yi kokari ta taimake su in ta ga matsalan almajirai a kafa masu makaranta a ga yadda za a koyar da su wanda guragu ne ko Uh, crippled uh, na kasa suke exactly to suma ma alhamdulillah ta samu wanda ta taimaka aka shiga primary secondary aka yi gaba da karatu suka ci gaba da karatu duk dai fa abin da ya shafi karatu ita dai ta sa wannan a gaba uh, kamar ko da ke kare ya ka faɗi da farko cewa 1940 kamar kun san ainihin shekarunta da kafin rasuwa cikakku haka eh ta yi 78 78 exactly so za ta shiga da tara kenan ma ah, da tara su um, game da dai abinda mutum kuma tuna da gaskiya tana tana son duk abinda dai positive eh, eh, tana son waka tana son kur'ani tana son wasa tana badminton tana tennis tana volleyball um, kuma duk wani abun da dai za a iya koya mana mu yaranta ta yi kokari dafa abinci ne kwana a waje a daji ne ka dafa abincinka a can waje can gurara falls mukan je ta gwaidam ne eh, rayuwa ta kawai a sauki ne ba alhamdulillahi alhamdulillahi ku bi ne ta bari koko akwai wasu wanda ta haifa daga baya ko allah ya musu cikawa koko da ku bi ne kawai ta haifa a duniya no ka san shi shek yana da mata biyu ne da ita aisha macima mm. eh, matansa ta farko da kuma aisha lemu mm. matansa ta biyu mm. so daga ita aisha maman namu mu biyu ne da ni da maryam kuma ita maryam tana da yara biyu maza ni allah ya bani guda na tare da guda uku yanzu maza duka ita maryam nan take aure najeriya ko tana ingila eh, ita tana nan mijinta ma na nan kuma tana mina tana aiki a new horizons college makaranta a nan ni kuma na nan tare da matan nawa mijin maryam malam sa'id shi ma shi ne shi ma eh, daga nan naija daga takuma ni kuma matan nawa ita daga edo take ita salatu ka je can ka aure baturiya ba ah, ah. so ita dai alhamdulillahi gaskiya game da karatu ta cika gidan da littafai kuma nan gidan mu namu shigowa na naga ai gasu nan ko ina layi layi kuma akan kai kusa ko me kake nema littafi akan dafa abinci ne littafi akan eh, philosophy ne addini ne na na asma'u mm. psychology ne tarihi ne management ne eh, tafsiri ne eh, christianity ne alhamdulillahi ba ta bar kanta ta zama kamar kifin rijiya ba ta ce a'a ga fannin da kawai ta tsaya a kai kuma mu ma alhamdulillah ta yi kokari ta wayar da mu ta koya mana duk wani abirin hawan doki ne ta yi kokari alhamdulahi iya ruwa ne tuka jirgin ruwa ne um, mota babur a hau jaki a hau doki aikin kafinta ta haɗa ta je na yi ta sa na je na yi aikin tela Eh, da wani kurma in iya magana da yaren nasu na sign language um, alhamdulillah duk dai abin da ta ga zai amfane mu kada a raina wani aiki uh, da ake wani gini nan ta sa sheik ma sheik ma ya ba da goyon baya dama uh, mu je mu yi aikin lebura uh, amma muna mu half time aka yi ni dai na yi aikin na maryam ba ta wannan ba kada a raina ko wani aiki kada a ga a'a ba za a iya wannan ba so aikin gona mun yi aikin kama kifi mun yi alhamdulillah alhamdulillah lokaci yana tafiya na ga kai baki ma ana jiran ka akwai mutane da yawa suna tambaya me yasa da ta rasu ba a mai da ita can gida ingila aka yi mata sutura ba sai aka ajiye ta anan ta bar wasiya ne ko ku ne kuka bukaci a ajiye ta anan ai ai ta zama najeriya ai shekarun da ta yi a najeriya ya fi shekarun da ta yi a can kuma nan ne gida ko annabi da ya rasu a madina aina aka binne shi tun da nan ga inda iyalinta take nan ake binne ta burial ground namu na mini to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin nuruddin lemu da an samu na tambayoyin da wakilinmu amina mustapha nasiru batsari Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. wakilin amurka na musamman a koriya ta arewa stephen began ya ce an samu nasara a tattaunawa da koriya ta arewa da aka yi a jiya juma'a a pyongyang a kan shirya taron koli na biyu tsakanin shugabannin kasashen a ranakun 27 da 28 na wannan watan fabrairu ya ce ba mu san inda za a gudanar da taron ba amma dai muna cikin tattaunawa da koriya ta arewa kuma an samu nasara a tattaunawar in ji began yayin da yake ganawa da ministan harkokin wajen koriya ta kudu kanu huyangwan a yau asabar a birnin seoul Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. sai cd da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau zahra aminu fa yake cewa ku huta lafiya. Vous écoutez VOA.